wakilci al'ummar jihar zamfara muna ƙara godiya ga ubangiji yadda ya nuna shi ne allah kuma shi ne mai yi kuma shi yake bayarwa ga wanda ya so ga lokacin da ya so kamar yadda aka sani mulki da allah mika godiyata ga Allah ga kuma jama'ar jihar Zamfara da Najeriya baki ɗaya bisa ga jajircewar da suka yi da addu'a akan cewa Allah ya ɗora gaskiya bisa ƙarya. Kuma Allah ya nuna a ranar Juma'a wanda rana ce mai albarka. Ranar nan ne Allah ya sa kotu ta yanke hukunci a kan cewa ta tabbatar cewa dauda shine gwamnan jihar zamfara da iko saboda haka jayayya ta kare allah ya ikonsa ina cikin matukar farin ciki ganin irin al'umma fulani sauraka muna yi mashi godiya zan ƙara amfani da wannan dama na gode ma alƙalan supreme court da suka ƙara ɗora gaskiya bisa ƙarya suka kawo da zalunci suka tabbatar da cewa gaskiya gaskiya ne alhamdulillah allah saka masu da alheri wannan ya ba mu dama cewa eh a najeriya mun tabbatar da cewa ana adalci don mun gani an yi mana saboda ka mu ga naune ba jiyau ba alhamdulillah to tun da allah ya kawo mana wannan dama me za mu sai dai mu gode ma Allah kuma sai mu ƙara jajircewa bisa alƙawuran da muka yi ma al'umma jihar zamfara lokacin da muke neman wannan mulki akan cewa tsaro yana da mahimmanci saboda muna nan akan bakanmu da ikon Allah za mu kawo tsaro a jihar zamfara bacin tsaro kun san yadda ilimi ya taɓarɓare a wannan jiha mu alhamdulillahi yau duk wanda ya rubuta jarabawa shi ta ne ko ta waye ya san cewa an ba shi satifiket ɗin shi bacin haka muna nan mun bukufa mun fara gyaran primary school da secondary school har university su canza da ikon Allah. Iyan talakawa za su je makaranta kamar yadda ɗan kowa zai je makaranta. Ba wai ginin kawai ba azuzuwan nan za mu tabbatar da cewa suna da kujerun karatu. Malamai cewa mun ɗauki ƙwararru wanda za su koya muku wanda kuma za ku zama 'yan boko na zamani da ikon Allah. Wajen addinin ma ba mu bari ba ba yanzu haka muna gina tsangaya makarantun islamiyya guda uku ɗaya a nan garin gusau ɗaya a ƙauren na moda kwamishinan wa'annan makarantu kiwon lafiya muna nan yanzu haka muna ayyuka a asibitoci daban-daban a ƙananan hukumomin goma sha hudu don mu tabbatar da cewa an inganta kiwon lafiya a wannan jihar namu da ikon Allah. san zuciyarmu shi yasa muke nasara a kowane lokaci muka fi ƙarfin su da iko za a kawo canji a jihar zamfara ingantattun canji wanda zai kawo ci gaban al'umma a wannan jiha ta mu insha Allah saboda haka kamar yadda kullum dukan faɗa cewa shugabanci Allah ya bamu ikon kwatanta gaskiya a kan kowane lokaci ba mu zo Allah mu yaudare ku ba ba ƙarfi al'amarinmu abin da muka ce za mu yi kuna gani cewa mun fara kuma da ikon Allah za mu cika wannan alƙawura. shine su samu aikin yi mata su samu aikin yi a samu ilimi a jafa a samu kiwon lafiya a samu cigaba ta ko'ina da ikon Allah saboda haka ina ƙara gode da irin wannan jajircewa da kuka yi Allah ya taimake mu Allah ya anshi addu'o'inmu Allah ya amfani da ku mun kwato 'yancin jihar Zamfara. Yanzu ne Zamfara take da 'yanci ba 'yan jari hujja ba. Abin da ke gabanmu shi ne ci gaban al'ummar jihar Zamfara kawo gyara a wannan jihar. Saboda haka za ku yi alfahari da mu insha Allah. da za ku yi amfani da ba ba mu zo da yaudara ba ba mu zo da cuta ba ba mu zo neman kuɗi ba aiki zunguru muka zo za mu muku da iko Allah kuma za mu yi saboda haka ina ƙara godiya yadda kuka zo wannan wuri kuka nuna mana ƙauna Allah ya saka muku da alheri shiga cikin al'amuran mu mu samu ci gaba a wannan jiha ta mu mu kawo ingantaccen tsaro a wannan jiha ta mu insha Allah saboda haka ku kwantar da hankalinku da mu fara ba saboda haka wasu ba sa jin wannan harshe damu so zan dan 什么？ Justice has taken its course. In spite of all the challenges, in spite of all the challenges, I also want to thank the federal government for not interfering into the judicial system.